Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin da magara na jamhuriyar Nijar akan mitoci 16, 21 da kuma 25. Ana iya samu mu a koyaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya samu mu a wasu tashoshin FM amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da niyya sai tashar mu ta VOA Africa da ke birnin Yamai akan mita 200.5. A Ghana kuma ana iya samun mu a Alfa rediyo da ke birnin Kumasi. masauraro sauraro Tamar Abari ce ke muku sallama a cikin shirin namu na musamman wanda a yau zai zo muku daga birnin da magaram tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. To a cikin shirin muna tafe da ra'ayoyi daban-daban game da bikin rantsar da sabon shugaban kasar Amurka Joe Biden da aka gudanar a jiya Laraba. Akwai shirin na kasa da sharhin jaridun Ghana sannan kuma mu kammala da sharhin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin na Amurka. Amma dukkaninsu za su zo muku ne bayan mun saurari labaran duniya. Assalamu alaikum barkan ku da wannan safiyar ta da fatar kun gari lafiya. Yanzu kuma ga cikakkun labaran duniya wanda ni Yusuf Aliyu Harande zan karanto. A jiya laraba shugaban Amurka Joe Biden ya yi amfani da ikon shi na shugaban ƙasa wajen rattaba hannu don soke wasu dokoki da suka hada da dokar hana kasashe mafi rinjaye musulmai shiga kasar da kasashen afirka sai kuma dakatar da kudaden gina katanga a bakin iyakokin kasar da kuma samar da tsarin da zai baiwa mutane da aka shigo da su amurka tun suna ƙananan yara taɓa rauniyar hanya kariyar mayar da su su na asali dokokin sun rusa manyan sassan manufofin tsohon shugaban kasa donald trump da ke takaita bakin haure daga shigowa kasar ikon na shugaban ya soke duk wasu tsare-tsare da shugaba donald trump ya kafa na hana baki daga kasashen musulmai zuwa kasar da ma wasu kasashen afirka a wata ganawa ta kafar talabijin da mai baiwa shugaba biden shawara a harkokin tsaro jack sullivan ya misalta tsare-tsaren Trump da cewa tsare-tsare ne da suka haifar da tsatsa a kasar da kuma tsabar ƙiyayya addinai mabambanta. Duk da cewar wani tsohon ma'aikacin Trump ya ayyana cewar waɗannan tsare-tsaren su ake da bukata a kasar don ciyar da kasar gaba. Dokar za ta baiwa iyayen yara da Trump ya raba su da 'ya'yansu damar ganawa. kana za a samar da tsarin fitar da bayanan matafiya tsakanin gwamnatocin kasashen duniya. Sakonnin murna daga duk faɗin duniya na ci gaba da isa fadar White House don ta yi shugaba Joe Biden murna zama shugaban Amurka na 46. Wasu kuma shugabannin na bayyana da rashin jin daɗinsu a kan tsohon shugaban ƙasan Donald Trump wanda ya bar fadar White House kafin bikin rantsar da sabon shugaban. Bikin dai wanda aka gabatar da shi ba kamar yadda aka saba ba babu taron jama'a kana majalisar tana karkashin kulawar dubban dogarawan tsaro haka ma martanin ya kasance ba na al'ada ba daga shugabannin kasashen waje wasu daga cikin shugabannin kasashen turai dai da ba su da kyakkyawa alaka da trump ba su ɓoye murna su ba ganin an rantsar da biden a matsayin shugaban kasar bayan tsawon shekaru hudu yanzu turai ta samu aboki a fadar white house a cewar shugaban kungiyar kasashen turai ursula von der leyen jiya laraba labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc hukumomin majalisar ɗinkin duniya biyu sun ce bakin haure 'yan afirka su 43 ne suka mutu lokacin da wani jirgin ruwa da suke ciki ya kife a tekun bahar rum da ke kusa da gabar libya a wata sanarwa da hukumomin biyu iom da unhcr suka fitar suna masu cewar jirgin ya nitse ne jim kaɗan bayan da injiminsa ya daina aiki bayan ya bar birnin zauya a ranar talata wata hukumar agaji ta ƙasa da ƙasa ta sanar da cewar ta samu kubatar da mutane goma daga cikin jirgin waɗanda aka kubatar da su ɗin dai sun shaida cewar dukkan waɗanda suke cikin jirgin sun fito ne daga ƙasashen yammacin afirka hukumomin sun ce sun baiwa waɗanda aka kubatar ɗin taimakon gaggawa da suka hada da abinci ruwa da duba lafiyarsu kamin daga bisani aka sallame su. hukumomin sun tabbatar da cewar wannan shine hadari na farko a wannan shekarar ta 2021 bayan waɗanda aka samu a shekarun da suka gabata da mutane da yawa suka mutu akan hanyar su ta tsallake tekun bahar rum sun kara da cewar adadin waɗanda suka mutu a 2020 sun haura hakan. A jiya laraba 'yan jam'iyyar Democrat sun karɓe ikon Majalisar Dattawan Amurka lokacin da mataimake shugaban kasar Kamala Harris ta rantsar da sabbin mambobi uku don baiwa jam'iyyar 'yar tazara a majalisun biyu da kuma fadar White House a karon farko cikin shekaru goma. Sanata rafa Warnock da John Ossoff daga jihar Georgia da Alex Padilla daga jihar California sun ɗau rantsuwar kama aiki 'yan sa'o'i bayan da aka rantsar da Biden da Kamala. sanata warnock da osip sun lashe su ne a zagaye na biyu na zaben da aka yi a ranar biyar ga wannan watan zaben nasu ya sa majalisar ta rabu kowace jam'iyya tana da mambobi hamsin shi kuma sanata fadilla an naɗa shi ne don ya mai gurbin mataimakiyar shugaban ƙasa kamala harris wadda ta ajiye aikinta a ranar litinin aka kuma rantsar da ita jiya a matsayinta na yanzu annobar coronavirus ya zuwa yanzu ta hallaka amurkawa dubu huɗu da biyar a cewar jami'ar john hopkins adadin da ke neman wuce hankali a daidai lokacin da aka rantsar da shugaba biden wanda ya dau alwashin kawo ƙarshen ta. labarun duniya kenan aka saurara yanzu kuma sai taskar rahotanninmu. Za mu fara ne da bikin rantsar da sabon shugaban kasar Amurka Joe Biden da aka gudanar jiya Laraba. Wakilin murya Amurka a Abuja Hassan Maina Kaina ya aiko mana da rahoto kan yadda ake hasashen manufofin tsaron kasar ta Amurka za su iya kasancewa musamman ma na yaƙi da ta'addanci a ƙarƙashin mulkin sabon shugaban kasar ta Amurka. duba da irin rawar da amurka ke takawa musamman a fannin yaƙi da ta'addanci a bangarorin duniya daban-daban da kuma irin salon da ake wannan yaƙi. Shin mai masana ke hasashe ga sabuwar gwamnatin Joe Biden? Farfesa Muhammad Tukur Baba na da wannan hasashe. Ba shugaba Joe Biden duk wani shugaban amerika duk wasu yunkuri da suke fa na kare mutunci da kuma su abin da America suke da hannu a ciki. Komi suke suna yi ne don kansu ba don ba don wani ba. Ya kamata mu yi la'akari da wannan. Shi Joe Biden zai kasance ne wajen aiwatar da tsaro zai dan samu bambanci da na Donald Trump. Amma abin da ya kamata a yi la'akari da shi shine su ko a yaushe ita abin da Amerika take so da kuma abin da ƙasan take so shine gabansu. To sai dai kuma ga ƙwararre kan kimiyyar siyasa Dr. Faruk Bibi Faruk na Jami'ar Abuja na ganin akwai kyakkyawan fata akan gwamnatin shugaba Joe Biden. Za ka iya cewa Biden tun yana shekara talatin yake harkar tafiyar da mulki a rayuwarsa kuma a Amerika yake kuma a cikin Washington yake. Ya yi sanata shekara talatin da biyar ya yi kuma mataimakin shugaban kasa shekara takwas. Saboda haka za ka iya sa shi a cikin wanda saninsa akan Afirka yana da yawa. Saboda haka muna sa rai akan cewa ba kawai kullo abu za a basu a ce ga yanda za su yi wa Afirka ba yana da masaniya sosai akan Afirka musamman ka kalli shi tarihinsa na lokacin da aka yi yaƙi bambancin launin fata baya cikin tarar da wanda aka rinka ba da uzuri su reagan da schultz a lokacin suna neman su ba wa afirka ta kudu goyon baya shi ya fito kirkiri ya nuna cewa abin nan ba daidai bane a ba kuma afirka a ba su damar su yan afirka ta kudu su tabbatar da damar su ta demokradiyya muna sa rai a kan shi kuma tabbas yanzu abin da ya fi damun afirka musamman afirka ta bangaren sahel wato sahelian result din nan shine harkar tashin hankali nan da ake ta samu da harkokin su boko haram da sauransu muna sa rai biden musamman ya dauki shawarwarin da ya kamata ya dauka zai kokari ya gane zai kuma wasu shugabannin fahimta cewa gaba da irin wannan matsala ta tashin tashina a wannan wurin zai iya karawa afirka talauci ne da kuma wa'annan kasashen da suke nan talauci wanda kuma yanzu talaucin wata kasa mai yawa kamar su nigeria su nijar da su ghana yana iya shafar bar duniya saboda mutanen su ma shiga jirgin ruwa su tafi ko a mutu ko a rai don su je su cika musu kasa su rinka karban musu arziki saboda babu shi anan to kaga idan aka kalla sai a ce watakila dogon tunani zai sa biden da gwamnatinsa su yi wa afirka sauki akan abin nan shi ma masanin tsaro dr yahuza ahmad getso na ganin akwai sassauci da ake sa ran samu a wannan sawar gwamnati ta mr biden za a samu sassauci wajen tsananta mu'amala da kuma wato cin zarafi da cin fuska wajen hudodi na mu'amalar diplomasiya musamman a kan yadda za a ɗauki matakan gudanarwa na yaƙi da al'amuran ta'addanci wanda tsarin da shi Donald Trump ya ɗauka da kuma tsarin da shi Joe Biden zai zo da shi. Babban abin da ya kamata mu sani duka shine a manufofinsu sun fito ne daga jam'iyyu daban-daban. Kowace daga cikin waɗannan jam'iyyu akwai yadda suke kallon al'amura da kuma yadda suka yin al'amura a baya. In idan muka ɗauka wato shi jobanin da kuma irin tsarin da ya to na rayuwar shi tun daga lokacin da yake a majalisar dokokin eh, amurka wato da dukkanin irin mukamai da ya rike idan mun kalli da kuma irin jawabai da ya yi iri-iri yana nunawa a fili cewar lalle za ta sake zani za a samu sauyi a mu'amaloli da manufofi na gudanarwa tsakanin ƙasar amurka da kuma sauran ƙasashen duniya Farfesa Muhammad Tukur Baba ya ce akwai kuma canji da fata da ake da shi da kuma sarai akan gwamnatin na Mr. Joe Biden. Kuma ina jin akwai za a samu dawowa da komawa da sojojin amerika Syria afghanistan da har somalia don in ka lura da shi su uh, ah, hasoshin ah, ah, sojojin amerika ba su ji daɗin fita da aka yi ba haka akwai 'yan majalisan dokoki na amerika da ba su ji daɗin janye sojojin nan da trump ya yi ba daga wajen su syria su afghanistan da sauransu har ma da somalia yanzu dai abin jira a gani shine yadda kamulu da yan wannan gwamnati zai kasance ga amurka da amurkawa da ma kuma sauran abokan hulɗanta hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria To ko yaya ake hasashen hulɗar kasuwanci za ta iya kasancewa tsakanin ƙasar ta Amurka da ƙasashen duniya a ƙarƙashin mulkin na sabon shugaban ƙasar ta Amurka Joe Biden? Wannan ita ce tambayar da wakilin muryar Amurka a yankin tawa na jamhuriyar Nijar, Haruna Mamman Bako ya yi wa Abdullahi Kado, shugaban kungiyar fararen hula a jamhuriyar Nijar da ake kira 'yanci da walwala. Da kasuwancin duniya ya fara gankama ai dole mu ma mutanen Afirka mu samu sakamako, za mu samu sakamako tun da kasuwancin duniya abu ne a haka kewaye ne yake yi. in wata duniya ta ci ta riba wata ta ci riba wata ta ci riba haka ke oye ne a shine na saru ke masu masarakar infernal in muka doka musamman kasashen uh, turai da kasashen china yau sun mamaye kasuwin nan uh, afirka sun mamaye kasashen afirka waɗansu na cewa ya kamata amerika ta shigo a dama da ita maimakon ta tsaya 'yar kallo musamman akan abin da ya shayi harkoki na kasuwanci da kuma tono ma'adanai na ƙarƙashin ƙasa maimakon su bar makasar china da ƙasashen turai kawai kana gani yalla shi wannan shugaban kasa sabo joe biden yana iya wata girgiza ko kuma wani kitakus a wannan fanni ito kasa ita shi harkar kasuwanci akwai abin da ake cewa concurrence kamar ban sai da zan fassara shi da hausa ba kamar a ce kisantaka na kasuwanci in duk abin da adda kishi kamar mutane da yawa na so Kama turai da china da america duk suna su zo afirka su yi aiki in an ka ba su dama suka yi gwagwarmaya afirka mu ne za mu samu galaba za mu ji daɗi saboda in suna kishin juna kowa na so ya zo ya kawa sannan mu zan mu ci amfani amma in mun ka bar mutum guda mun ka ce shi kaɗai zai yi ba za mu ci amfani ba amma duk a ce su taho kowa ya zo ya ce kamar kasuwa ce ka aza kasuwa gashi kana saidawa Eh, wani ya zaka ce jikka goma yake so wani ya ce sha biyu yake so wani ya ce sha uku zai baka kaga sai ka sai samu mai sha uku domin ka ci riba da da'awar kenan wannan sabon shugaban kasa Joe Biden ya kurdo America ita ma ta shiga makonin ta tsaya can bisa tudu tana kallon kasashen turai da kasar China ito dole ne America saboda tana yawan al'umma tana da yawan al'umma kuma suna bukatun eh, harkoki na more rayuwa kenan eh, duk kuma su abubuwa na wanda ake sarrafawa na duk duniya na abubuwan da ake yi da magunguna da abubuwan da ake salula da abubuwan da man fetur da duka suna cikin ƙasar afirka To ra'ayoyi dai na ci gaba da bayyana game da rantsar da sabon shugaban na kasar Amurka Joe Biden. Wasu mazamna birnin da magaran na jamhuriyar Nijar suna fatan samun sauye-sauye da dama a karkashin mulkin na Joe Biden. Suna na Rabi Adamu gaskiya mun ji daɗi bisa abubuwan da ya haɗi wanda zai tunda akwai ƙasasuwa da dama na musulmi wanda wancan ya rihe ya hana shi wannan ya alkawali zai buɗe to haka muke so dama duniya kullum duk kowa in yarga ya hau ya yi adalci ga shugabanni saura abokan zama kuma ya yi a ƙasar shi kuma shi wannan wanda ya sauka Allah ba shi dangana dama rayuwa haka take ran in kai ne wataran ba kai bane to kuma na biyu abin da zan faɗi Allah ya bashi ikon kulawa da kasashe na Afirka gabaki da tunda shi wancan an nuna kamar bai kula ba ma shi ko wannan ya nuna shi da kan shi ya ce zai yi tunda mun ji daɗin haka Allah ya bashi ikon kulawa da su kuma ya sa matakan tsaro sunana kubura alhaji sabo da ake ce ma kubur kubur ubangiji Allah ka sa yi aiki akan gaskiya irin wannan maganganu da ya faɗi matsalolin tsaro da sauransu duka ubangiji Allah ka sa shi na Amurka shi ma ya magance mu kuma da zama tunkara mu ma ubangiji Allah ka kare kai lumadu na akan wannan shagon shugaban kasa na farai na Amurka ya kula da bangaren tsaro na Afirka kasan Afirka tana son tsaro a kasar shi kuma ya gama ya yi haɗin kai ya gama haɗin kai kai ya ware ci ba yaƙe nashi ne ko warare nashi ne kenan kowa shi na kowa ne hajiya aisha muna fata allah ya sa nagari ne zai yi adalci ya kula da tsaro sosai ba ma a amurka kadai ba a dukkanin fadin duniya ga baki daya kuma kal yi kaman wariya wariyar launi da sauransu dai eh, muna fatan kuma zai kula da hulɗa da dukkanin kasashen eh, afirka da sauran kasashe na duniya ga baki daya musamman ma a harakar sunana yorubaro eh, shamsuddin shi dai ne dangane da alkawuran da ya yi ya yi ma 'yan ƙasa tunda kasa amurka yanzu tana cikin wani hali na menene wanga tarzoma da za a ce ko rashin fahimtar juna da ya samu bayan zaben da aka yi na shi Joe Biden kin tsakanin shi da abokin hamayya shi Donald Trump inda yake nuna cewa hamma bai yarda ba da cewa Joe Biden ya ci galaba a kan shi to ra'ayina shine dangane da wannan investiture da ake yi a yau eh, don Joe Biden ya rike matakan da ya dauka da kuma alkawaran da ya dauka ma 'yan kasa amurka sannan kuma akwai kalubale a gaban shi kalubale babba na ganin cewa ya haɗa kan 'yan kasa amurka tunda duba da irin abubuwan da suka waru lokacin zaɓe an dan samu rashin fahimta za a ce dai a tsakankanin su Eh, 'yan magoya bayan joe biden da kuma donald trump sunana abdu mamman sanusi tun da aka kawa demokradiyya a duniya ba a taba ganin ba inda shugaban kasa ya rinka kira magoya bayan shi su yi wani artabu buskan eh, majalisu na kasa a tozartar da su habiskan cewar capitol inda ita ce na wurin kimshikin Eh, siyasa da demokradiyya ta amurka to wannan ya kawo mu wani karatu wani darasi ga mulkinmu na afirka da suke tsammanin ƙarfi iya iya yin mulki ko da babakere ana iya mulki to shine yau nima na ga a yau gaskiya abinda ba a taba yi a amurka ba yau soji ɗaya na bin ɗaya dubu ishirin da biyar aka kawo don tsari capital ba dan an zo ba nan a gwada ma mutane hinkali ne an zo dan a kwatanta ma mutane demokradiyya ita take zama da kasa demokradiyya ake so ta zamana to muna fata mu ma a yi siyasa cikin kwanciyar hankali da lumana mu zaɓi shugaban da yake iya ma Nijar muke kira yau babban darasu ne. To karfa a sha'afa muna gabatar muku da wannan shiri na musamman ne daga birnin da magaran yanzu kuma ga Suleiman Muni Barma dauke da shirin na kasa. Na kasa. Na kasa. Na kasa. ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkamu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako wanda ke zuwa muku daga nan sashen hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mummuni Barma. To shirin na yau zai sauka ne a jihar Kano tarayyar Najeriya inda za mu mai da hankali akan halin rayuwar masu bukata ta musamman wato hulɗa da sauran jama'a a zamantakewar yau da kullum da kuma yanayin rayuwar da suke ciki a irin wannan lokaci da ake ci gaba da fama da kalubalen annobar coronavirus. Abdulrahman Usman Muhammad wani gurgu mai aikin walda a Kano na daga cikin shika-shikan kungiyar na kasassu. Game da kowa yake gudanar da yawon da lokula haka ne to amma sun da mu da mana da larura dole a rika tunanin yaya larurwar mu za ta kasance. Rayuwar mu gaskiya tana hannun Allah game da nake ta gaya ma ko da Farko duk mutumin da ya riga imani da Allah ba wannan mutum da Allah sai godiya. Shine abin godiya tare da mu. da muka tsanci kama cikin wannan rayuwa ta larura wasu rashin gani daga cikin mu wasu rashin kafa wasu rashin kunne wasu daga sanar da sauran irin su albino su zai sauran masu bukatar ta musamman jinsin cholesterol cholesterol din mu babu na mace da Allah sai godiya gaskiya rayuwar lamari na hukumomi yi wasu suna kula da wasu kuma gaskiya ba sa kula da mu bangaren tare da yawa ayo ko wanda zaka samu ko bangaren sanatoci ko gwamnoni ko ciyawa ko wanda zaka samu bangaren tunda muna da yawa ka san mu idan aka kula da bangare namu kamar an kula da mu ne mu duka muna sa samu don ba za mu ce ba mu san ba amma gaskiya baya kaiwa mutukar yadda muke sa tsakanin da Allah ni yanzu sana'a da nake duk wancan lilikan da gani gasu can na baya can da gansu duk muke yin su wancan kekunan da kake gani muke hawa muke kira su kamar yadda al'ummomin duniya ke kokawa a game da koma bayan da annobar covid-19 ta jefa kasashe haka abin yake a kasashe masu tasowa inda matsanancin talauci da rashin aikin yi ke tilastawa masu bukata ta musamman rungumar sana'ar bara lamarin da bakon shirin ke ganin idan da al'umma ta yi tsayin daka to kam da ba za ta yi tsananin da zai sanya 'yan arewa zuwa cirani kudancin najeriya ba da sunan bara to lokacin corona wancan season da ya wuce gaskiya a farko tsakanin allah duk wani tallafi da gwamnati ke tsakanin allah yawanci gaskiya ba mu samu ba dan ba zan ce duka musamman na ce duka za ta iya wasu daga cikin wani bangaren wani ko dan majalisa ko na ya taimaki su ya basu amma bangaren da ba mu samu ba mu fiya mu a nan gaskiya mu a farkon season sai dai karshe da aka zo aka yi wannan rabin abinci wanda yake ko ba mu kaɗai ba ne na covid 19 da aka yi na daga ran baya bayan nan da aka yi wannan gaskiya ba wannan mace da Allah sai godiya musamman mu a nan karamar hukumar Gwale su Isa so ya kyautata mana ya faranta mana sosai akan wannan bada abinci sosai dan gaskiya mana daga cikin kilogram din da aka mu abincin da ya da ba za mu ce ya fi na kowa ba amma dai kan samu wanda suka fi mu da wahala gaskiya kafin wani raba mace ba wani tallafi da ka samu a corona da yawa akwai mutane musamman mutanen mu yan uwan hausawa ba kowanne suke iya ba mu gudunmawa yadda ya kamata ba musamman kuma wanda suke a haƙu da mu ko iyayen mu ko wasu ɗan uwan mu haka ko makusantan mu sai ga suna da abin da su iya taimakon mu mu ci da rayuwar mu gaba amma ba za a yi mana ba ko a ba mu gudunmawa da za mu je mu tsaya mana mu yi karatu yadda ya kamata ba za a yi ba dole sai dai wani zubin za ga mu mu da kanmu tunda muna da ƙungiyoyi muke taruwa mu ba kanmu shawarwarin abin da ya kamata mu bi wasu hanyoyin da za mu iya tsince kanmu daga cikin damuwa damuwa na rashin gudunmuwa da ba a ban rayuwa mu ita bara kawai ana faɗa muna bara ne amma bara ayin ka duba yanzu ita kanta hakika bara ai ba yanzu ba masu jinnan kasa ne suke yin bara ba masu lafiya da lafiyarsu da komai su suke yin bara yanzu ba mu muke yin bara tun dalilin yanzu ka je gidan mai kuɗi zaka tare masu lafiya sun cika kofa gidan suna jiran wani alaji ya fito ya taimake su da dan wani abu ya fi ɗari biyu ko ɗari uku ko dubu ɗaya ko wani abu ba daban ba amma da mu ne ko muka je sai a ce mu mun fiye na ci ba za a ba mu dalilin nisa wannan ma yasa fara mata fita daga ran mai bukata ta musamman ba kowa ne ke yin ta ba kaga kuma sannan shi ba wuce kullun sadaka sa ba ta wuce naira biyar naira goma bane kaga shi yasa da yawa mutane mu suke tafiya kudu wajen yamurai da sauran yarabawa da sauran sauran su duk wanda ta zai taimake ka abu da gaske zai taimake ka ne ba zai baka abin da yake eh, wulakantaccen abu ne to masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so yanzu a madadin abdulrahman usman muhammad gurgu mai walda da ke kano a najeriya da dukkan abokan aiki na sashen hausa ni Sulemu Muni Barma ke ce da ku sai an jima. gaida Sile yanzu kuma lokaci ne da Ridwan Abbas zai gabatar mana sharhin jaridun Ghana. so masharihin jaridu a cikin jerin kanun labaranta wannan labarin ne da ya sha hankali na kasar ghana za ta ci gaba da kasancewa babban abokiyar kasuwanci na kasar india in ji babban kwamishinan kasar india jaridar ta ce gwamnatin india ta nuna cewar za ta ci gaba da kasancewa babban kawon tireda na kasar ghana yayin da ghana za ta zama babban masauki ko kuma da wurin zuba jari na kasar india a nahiyar afirka ta yamma baicin wannan India za ta ci gaba da bayar da gudunmawa ga ci gaban halin rayuwa da tattalin arziki a fuskar na karfafa gwiwa musamman a fagagen ilimi da ci gaban albarkatun mutane jakadan kasar india a ghana mr sugana rajaram ne ya bayyana haka nan accra yayin da yake wata fira da editan ghanaian times mr david agbeno a wani bangare na bukin ranar samun independent kasar india cikin shekaru 74 ku kasance masu martaba kakakin majalisar dokoki ne yake faɗa wa sabbin mambobin majalisa kuma jaridar The Chronicle ta ruwaito wannan labarin. Kakakin majalisa Right Honorable Alban SK Bagbin ya caji sabbin mambobin majalisa 127 da su rinka gudanar da harkokinsu a matsayin masu martaba kamar yadda kalmar da ake kiransu da shi ya nuna. Kakakin ya faɗi cewa matsayi na masu shirya dokoki shine matsayi na shugabanci na martaba na samun dama na samun amincewa da kuma yin hidima saboda haka a matsayin su sabbin mambobi kamata ya yi a ga wannan halaye a cikin harkokinsu na yau da kullum ita kuwa jaridar da herald wannan labarin ta ruwaito ku yi watsi da shirme na gabi ochre daku ofisu amfufo ne ya ke faɗan hakan ɗin kuma jaridar nan ta herald ta ruwaito chairman na ƙasa na jam'iyyar ndc ya yi kira ga jama'a da su yi watsi da sace faɗin da gabi asare ochere daku ke yayatawa cewar yana shirya yin takara da ɗan takarar shugaban ƙasar a zaben shugaban ƙasa na shekara ta 2024 game da abin da samuel an amfofoci ne ba abin da ya sa a gabansa wahalin yanzu illa shi da shugabancin jam'iyyar duk sun mai da hankalinsu ne kaco kam a kan marawa mai martaba john dramani mahama baya a karar da ya kai na zaben shugaban kasa na shekara ta 2020 zuwa kotun koli ridwanullah muktara ba sashen kausa na muryar amurka accra ghana gaida Ridwan za kuma mu kammala ne da sharhin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin na Amurka. sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya buƙaci dukkan ƙasashe su yi tur da duk wani ƙoƙarin gwamnatin iran na koran masu bincike daga hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya ko kuma a rage haɗin gwiwata da hukumar sakatare pompeo a cikin wata sanarwa ya ce har yanzu gwamnatin iran na amfani da shirinta na nukiliya don yi wa kasashen duniya kwace da barazanar tsaro a yankin majalisar dokokin iran ta zartar da wata doka a cikin watan disamba da ta buƙaci gwamnati ta rage haɗin gwiwa da hukumar binciken nukiliya a yayin da ba ta samun saukin takunkumi. A ranar tara ga watan Janairu, wani mamba a majalisar dokokin Iran ya ce za a kori dukkan masu binciken in har ba a ɗage takunkumin Amurka zuwa 21 ga watan Fabrairu ba. Sakatare Pompeo ya nuna cewa barazanar koran masu binciken nukiliyar na da tasiri ga alkawarin Iran ba kawai ƙarƙashin yarjejeniyar nukiliyar Iran ba, wadda aka fi sani da joint comprehensive plan of action iran in ji shi ta ɗauki alkawarin bawa masu binciken damar shiga su yi aiki bisa yarjejeniyar npt da iran ta nema keta waɗannan yarjejeniyoyi iran ta saba wa alkawarin da ta ɗauka sakatare pompeo ya lura da cewa barazanar kuwar masu binciken nukiliya ya biyo bayan sanarwar da gwamnatin iran ta bayar a watan disamba cewa ta dawo da inganta sinadarin uranium da kashi ashirin cikin ɗari a fado cibiyar da aka gina ta ƙarƙashin ƙasa a iran da farko an gina ta ne a asarce ta karya yarjejeniyar nukiliyar ta in ji shi bai kamata a bar babban mai tallafawa ta'addanci a duniya ta bunƙasa sinadarin uranium ba a kowane mataki sakataren harkokin waje pompeo ya ce amurka tana ba da cikakken goyon baya ga masu binciken ci gaba da tabbatar da sa ido kan shirin nukiliya iran koran masu bincike na ƙasa da ƙasa a iran wajibi ne ƙasashen duniya su yi wa iran tofin alatsini sharhin murya amurka kenan wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin amurka na yau Da haka muka zo ƙarshen wannan shiri na musamman da ya zo muku daga nan birnin da magaran tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. A madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka ni Tamar Abari ke ce muku mu kasance lafiya daga nan birnin da magaran.